وصلوات ربي وسلامه على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwana masu albarka da muka saba haduwa da ku ta wannan kafa mai albarka da fatan Allah ya mana jagora kuma Allah ya fahimtar da mu addininsa lallai in ba manta ba mun fara darussa akan hukunce-hukuncen azumi da abubuwan da suke lalata wa mutum azuminsa ahkamu siyami wa muftiratuhu wato hukunce-hukunce a cikin azumi da shi hukuncin azumin da kuma abubuwan da in bawa ya aikata su zai samu matsala a cikin azuminsa lallai ba manta ba a karatunmu na baya mun yi bayani akan cewa azumtan ramadan wajibi ne akan musulmi baligi mai hankali mazaunin gida ba matafi ba mai lafiya ba maras lafiya ba da sauran sufofin da za mu ambata a darussanmu insha Allah me ya nuna wajabcin wannan azumin muka ce ayoyi na alkur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'in musulmai muka ambaci hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna cewa an gina musulunci akan ginshikai guda biyar musulunci ɗungurgun ɗinsa ya ginu ne akan ginshikai da tushe manya-manya masu muhimmanci guda biyar daga cikinsu akwai azumtan watan ramadan maluma suka yi ijma'i tun daga sahabbai har yau da ma sauran musulmai duk sun haɗu maganansu ya haɗu kan eh ayoyi da hadisai sun nuna wajabcin azumi don haka azumi wajibi ne da qur'ani da kuma dalilai na sunna da kuma ijma'in daukacin musulmai ba ma maluma daga cikin musulmai kadai ba don haka idan da mutum zai ce bai yarda azumin nan wajibi ba ne to ya samu matsala a musuluncinsa ya samu matsala a musuluncinsa faman an kara wujubahu faqad kafar in bai yarda cewa azumi wajibi bane to wannan mutumin ya bar musulunci in kuwa zama haka fa za a nemi ya tuba ya dawo musulunci idan ya tuba ya sake yarda cewa to yanzu azumin wajibi ne akan kowane musulmi shikenan ya dawo musulunci idan kuma ya ƙi aka je kotu aka ce ya tabbatar da abin da da da shi wato wajabcin azumi ya ce shi bayar shi ya musa shi ya karyata to wannan mutumin ya zama kafiri kuma hukuncin musulunci a kansa shine kutila kafiran murtaddan anil islam za a masa hukuncin kisa kuma ya yi da yabar musulunci ƙari akan haka bayan ya mutu din ko an kashe shi din wala yughassal ba za a wanke shi ba ba wani musulmi da zai je masa wanka wala yukaffan ba za sa masa likafani ba wala yusalla alaihi wala yud'a lahu ba za masa sallah wadda dama kuma sallah wa gawa addu'a ce ta kunsa na Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa tunda kafiri ne ya mutu ba akan musulunci ba Allah subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani ya haramta a yi addu'a wa mutumin da ya mutu akan me akan kafirci wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa matu wa fasikun Allah subhanahu wata'ala ya hana manzansa ya kuma hana dukkan muminai su yi sallah ga wani daga cikin munafikai ko wani daga cikin kafirai da suka mutu akan kafirci saboda sun kafircewa Allah da manzonsa kuma sun mutu suna fasikai don haka ba za a masa sallah ba ba za a masa kuma addu'a da ake iya yin ta mutum ko da ba a cikin sallah ba mutum ya rasu zaka ce in dai musulmi ne Allah ya gafarta masa to irin wannan mutumin saboda ya yi ridda ba za ka ce Allah ya gafarta masa ba sawa'un a cikin sallah ko kuma a wajen sallah sa'an nan za a je a turbuɗe shi a samu wani haka a tona a amma dai ba makamatan musulmai ba me yasa za a turbuɗe shi wa yudfana li Allah yu'dhiyan nas za a binne shi ne saboda kada ya cutar da mutane da warinsa da sauransu a samu wasu su tattara shi su je wani gucan su su turbuɗe mutumin da ya asarar rayuwarsa saboda ta mutane su cutu da warinsa sa'an nan su ma iyalansa su cutu da ganinsa a cikinsu to dai azumi wajibi ne alkur'ani da sunna da ijma'i shi ya nuna haka wadda kuma ya yi inkarin wajibcinsa bayan da ya yi ikirari da shi to wannan mutumin ya fita daga musulunci kuma mun ji hukuncinsa sa'an nan in ba manta ba a karatunmu na baya mun yi ishara cewa idan da zai yarda cewa azumin wajibi ne sai kuma a samu ya yi kasala ya ce shi bai saba da yunwa ba ai tun yana yaro ma shi iyayensa ba su dora shi akan azumi tun yana yaro ba don haka ya girma ba zai iya yi awa sha biyu bai ci abinci ba muka ce masa kai azumi wajibi ne akan kai ce wajibi ne akan na wajibi ne akan sauran musulmai ya ce wajibi ne akan sauran musulmai sai dai kuma a aikace bai aikata shi ba sai muka ce wannan mutumin bai bar musulunci ba amma ya samu matsala ne a cikin musuluncinsa ta yadda ya aikata babban laifi ya aikata babban laifi shi yasa ake so a koyar da yara azumi tun suna yara a koya musu su iya jurewa su iya zama da yunwa ta yadda idan suka kai lokacin da azumin ya wajaba a kansu kamar yadda za mu yi bayanin awa ko gawa azumi ke wajaba insha Allah a gaba sai ya zama sun samu sauƙinsa kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka yi ta aikatawa to dai azumin nan kamar yadda na ambata an farlanta shi a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a farkon lamari an farlanta wa mutane yin azumi ko kuma ciyarwa ɗayan biyu daga baya sai Allah ya ayyana shi azumin ya ce dole a yi shi a wannan watan da kana da zaɓi ko in azumin ya zo waɗannan kwana 29 ko kwana 30 ɗin ka yi azumin ko kuma ka ɗauki abinci ka ciyar da musulmai gwargwadon yawan kwanakin ko kuma ka yi azumi na wasu kwanaki sauran kwanakin kuma ka ciyar ba an farlanta shi akan wannan marhala kan wannan matakin a tafiyar bai التخيير بين الصيام والإطعام مع da siyami alaihi tare da cewa yin azumin shi ya fi wannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shara zuwa ga wannan ayyamin ma'adudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الله ينون cewa kuyi yi azumin shi fi alheri amma akwai zaɓi kamar yadda maluman tafsiri da maluman sira suke nuna a farkon lamari kuma ayar nan ta yi ishara zuwa ga wannan cewa idan mutum zai yi shi da wahala yana abinan to zai iya ciyar da miskinai a madadin azumin to amma kuma a yi azumin shi ya fi wannan shine mataki na farko daga baya sai Allah ya ayyana wa mutane azumi cewa matukar Allah ya sa kana dare watan ya kama wani shahida kuma shahara falli ya to kawai ka azumce shi maganar ciyar wannan ya tashi sai ya zama da wannan kuma a ta'yinu siyam biduni takhyirin shine mataki na biyu kenan shi yasa salama ibn al-akwa radiyallahu anhu ya ce lamma nazalat ayar da na ambata na farko Allah subhanahu wa ta'ala wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin yayin da wannan aya ta sauka kana man arada an yuftira wa yaftadiya fa'al hatta nazalat al-aya allati ba'daha fa nasakhatha fa awjaba Allahu siyama 'aynan biduni takhyir sai aya ta biyu ta sauka wacce ita malai ishara kanta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk wanda ya halarci yake da rai watan ya kama to ya azumce shi sai ya zama ta soke ayan farko don haka sai ya zama babu zaɓi dole mutum ya azumci ramadan matukar da ya cika sharuɗa da zamu ambata a karatunmu na gaba wannan asar din ya zo cikin sahihul bukhari da sahihu muslim to matsala ta gaba wacce za mu ɗan ƙara haske a kanta batun kamawan wata ko shigan watan ramadan ba a yin azumi kamar yadda na fara bayani a wancan darasin lokaci ya ƙure mana sai in watan ramadan ya kama shi kuma ana sanin ya kama ne da ɗayan abubuwa guda biyu idan watan da ke gabaninsa watan sha'ban ya yi 29 to ana umurtan mutane su ma bar cikin gari su fita bayan gari inda babu wasu abubuwan da su hana su ganin wata kamar dogayen gini manya-manyan bishiyoyi a dai fita bayan gari ta bangaren da wata ke bullowa a duba wata in allah ya sa aka ga wata sai a zo a shelanta cewa an ga wata sai kuma duk musulmai su ɗauki azumi wannan shine abu na farko wato ganin jinjirin watan ramadan ru'yatu hilal ramadan dangane da wannan lallai nassoshi na hadisai sun nuna cewa bai halatta mutum ya rigayi ramadan da azumtan yi daya ko yini biyu ba karka ce tun 28 ga watan shaban don kar ka samu matsala wajen la'alla watan ya shiga kai baka fara azumi ba bari kawai ka fara azumi ka yi 28 ka yi 29 sai kuma a fara ramadan din da kai har karshen sa nassoshi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun hana wannan saboda me ana so a fara azumin watan ramadan ne tare da shigan watan ramadan wadda kawai aka halatta masa ya azumi irin na kamar 28 ko 29 sai mutumin da dama ya saba azumin nafila na kamar alamis ko litinin sai ya zama kuma 28 ko 29 ya dace da alamis ko litinin sai ya azumin sa washe gari kuma sai ya zama ramadan to kaga anan sai wancan azumin sa da niyan azumin nafila da ya saba yayin da ramadan kuma ya fara shi ne sakamakon ganin jinjirin wata ko kuma cikan sha'aban kamar yadda zamu yi bayani daga baya to a takaice bai halatta mutum ya rigayi watan ramadan da yini da azumin yini daya ko yini biyu a matsayin wannan yini shi ma ya yi ilhaƙinsa ya shigar da shi ramadan sai ya zama kar da ya samu matsala ta farko ko kuma ya ƙara ta karshe wannan bai halatta ba a musulunci dangane da ganin wata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru cewa idan har kuka ga jinjirin watan ramadan to anan sai ku kama azumi haka kuma idan kuka ga jinjirin watan shawwal wata na goma da ake yin idin azumi a cikinsa idan aka ga jinjiri sai a daina yin azumi sai kuma a yi sallah sai ya zama azumi ya kammala azumi ya cika kenan sa'an nan dangane da ganin wata ba a sharɗanta cewa sai kowa ya gan shi da kansa ba saboda aya ta ce famin shahida min kuma shahara falyasun ma'anan ayar shine wadda ya zama shahid ko ya zama hadir ga waɗannan kwanaki 29 ko kwanaki 30 shi ake kiransa a shahar wadda ya zama yana da rai yana da lafiya yana nan a waɗannan kwanakin da watan ramadan ya shiga shi sa aka ce a shahar ba ce faman shahida minkum hilal ramadan alhilal shine jinjirin watan da ake ganin sa ranar farko ko rana na biyu to a nan a aya ana cewa wanda ya zama wato yana nan da ransa tunda wani kafin ramadan Allah ya hukunta mutuwarsa to irin wannan ba a ce bayan ya mutu kuma ya yi ibada ba ibada tana yankewa daga mutuwa duk wanda ya zama yana da rai watan ya kama yana da lafiya shi ba matafi ba shi ba kaza ba shi ba kaza ba to wannan ana umurtansa da ya azumce shi don haka ayar nan da wasu suke ɗaukanta su mata mummunan fassara su ce ai Allah ya ce duk wanda shahida ya gani da idonsa a shahara ya ga jinjirin wata sai a ce na farko kun mata mummunan fassara a shahar shine waɗannan kwana 29 ko kwana 30 duk wanda ya zama yana da rai a waɗannan kwana 29 ko 30 Allah yana umurtansa ya yi azumi matukar musulmi ne matukar eh, baligi ne matukar to wajibi ne a kansa ya azumci waɗannan kwana 29 ko 30 me ke nuna cewa wato za a yi azumi da ganin wata ba da ganin watan kun mutane ba a takaice in dai ya zama an gaishi shi ne hadisin da na ambata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'tiru idan kuka gan shi shi jinjirin watan ran eh, ɗaya ga wata to sai ku tashi da azumi idan kuka ga jinjirin watan bayansa watan wato sallah shi kuma sai ku karya azumin ku shi yasa ba a sharɗanta cewa kowa sai ya gan shi da kansa hasali ma idan ya tabbata an gan shi ɗin wani ya zo ya shaida cewa ya ga wata din to wajibi ne gaba ɗayan mutane su tashi da azumi wannan kuma wasu hadisan sun nuna cewa kamar na ibn umar tara annasu hilal fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytuhu fa sama wa amara an-nasa bi siyamihi ibn umar yace mutane sun fita bayan gari don ganin su ga wata don fatan su ga wata sai Allah ya sa na ganshi sai na zo na ba da labari wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ni din nan na ga wata sai annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi azumi kuma ya umurci mutane su yi me su yi azumi aka shaidanta cewa kowa ya tashi da azumi kaga hadisin bai ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya gan shi ba a'a ibn umar ne ya gan cikin duk waɗanda suka fita kallon wata din nan da ya dawo ba da labari wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki azumi kuma ya umarci mutane su ma su tashi da azumi sai dai kuma dangane da wane ne zai zo ya bada shaidan ya ga wata nan kuma ana kawo sharuɗa cewa sai mutum ya cika waɗannan sharuɗa ɗin kafin a karɓi shaidansa a kuma umarci mutane su yi su tashi da azumi na farko ya zama musulmi a ne kuna shahidu a hankalin musulman ya zama musulmi ne wani ya taɓa zuwa ya ce ya rasulullah na ga watan ramadan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah kana shaidawa ba wanda ya cancanci abota masa sai Allah ni ko manzon Allah ne sai wannan bawan Allah ya ce na shaida ni musulmi ne na yarda sai ya ce to kenan mutane ku tashi da azumi a takaice dole wanda zai bada shaidan sai ya zama mutum musulmi sa'an nan kuma ya zama ba yaro bane balagagge ne wanda za a karɓi mutumin da dai ya cancanci a kotu a karɓi shaidansa karɓan shaida kuma ana karɓan shaidan balagagge ne duk da cewa akwai wasu haloli wasu yanayi da ake iya karban shaidan yaro musamman kuma ga matsalolinsu na yara yaro ya rauni wa yaro babu wadda ya gan shi kuma sai wani yaro yara uku ne wani ya yi rauni wa wani shikenan sai aka yi da'awan cewa wannan shi ya yi rauni wa wannan to sai kuma wancan yaro na ukun ko na hudun suka zo suka shaida cewa eh lallai a wajen mu hudu muke kuma duk yara ne kuma tabbas wani shi ya masa to a irin wannan tunda ba wani babba mai hankali za a karbi shaidan yara amma dai na azumi kam ba a karban shaidan yaro yaro ya zai ce ya ga wata alhali ɗan shekara shida ne ko bakwai ko takwas ko na makamancin wannan ba za a abinan ba sai an samu shaidan mutum baligi sa'an nan kuma sai an samu shaidan mutum mai hankali idan da mahaukaci ko mai taɓi mai taɓuwa haka a hankalinsa ya zo ya ce ya ga wata shi ma ba za a karbi shaidansa ba saboda rufi alƙalamu an salasin an na'imi hatta ya wa an sabi hatta ya wa an almajnun hatta ya har sai ya mahaukaci sai ya wartsake sai ya warke ya dawo cikin hayyacinsa da lafiyarsa sa'an nan dole ne shi wadda zai ba da shaidan nan kafin a ɗauki azumi ya zama mawsuqan bihi mawsuqan bi khabarihi mutumin da ake iya amintuwa da labarinsa ta yaya li amanatihi wa basarihi mutum ne mai amana idan aka san mutum da rashin amana da ƙarya da kaza a rayuwarsa ta duniya a harkokinsa to ana zaton a azumin ma zai iya zuwa ya ƙarya wa mutane ya ce ya ga wata alhali bai gani ba na haka ana so a samu adali mutum mai amana mutum da ake iya gamsuwa a yarda da abin da ya bayar na labari sa'an nan kuma ya zama mai gani ne mausukan bi basarihi mutumin da ake shakka kan ganinsa ana ga ai dushu dushu yake gani ya yayi kusa da makaho sai ya zo ya ce duk gashi an fita mutum kaza sun fita duba wata kowa bai gan shi ba sai irin wannan mutumin da dama ba ma kowane abu yake iya gani ba balle kuma ɗan karamin abu jinjirin wata a ranar farko ya ce ai shi ne ya gani a takaice sai wanda aka aminta da cewa yana da lafiyar gani ba za a karbi shaidan makaho kan ganin wata ba ba za a karbi shaidan mutumin da wato ganinsa yake da rauni rauni ba saboda abu ne na gani don haka sai an gani din kafin a gamsu da shaidan wanda ya bada wannan shaidan to dai dangane da waɗannan sharuɗa ɗin sharadi na farko cewa dole ya zama musulmi hadisi da ya nuna wannan shine bawan Allah da ya zo ya ce ya ga wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka shaida ni manzon Allah ne a tashhadu anna muhammadar rasulullah bawan Allah ya ce na'am sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci Bilal ya shelanta wa mutane cewa an yasumu gada falyasumu gada ya Bilal azin fin nasi falyasumu gada ka shelanta wa mutane cewa gobe su tashi da azumi dangane da mutumin da kuma ba a aminta da ba labarinsa saboda ko ya kasance makaryaci ko kuma mai gaggawa yana da gaggawa bai ga abu sosai ma zai zo ya ce ya gani an jarraba shi kuma ba ɗaya ba biyu ba ko kuma yana da rauni a garinsa to shi ma ba a aiki da shaidan da ya bayar saboda muna shakka kan gaskiyansa ko kuma a zuciyarmu mun samu galaba na cewa abubuwan da yake ba da wato mun samu galaba na zato zaton mu haka ya yi rinjaye cewa yawanci labarun da yake bayarwa labaru ne na karya irin wani mutumin ba za a karbi shaidansa ba sa'an nan dangane da ganin wata ko da mutum ɗaya ne inda ya cika waɗannan sharuɗan da muka ambata shi kenan za a karbi shaidansa ba maganin cewa sai mutum biyu ko fiye a ingantaccen magana mutum ɗaya adali musulmi baligi mai hankali idan ya zo ya ce ga wata shi kenan za a karɓa shi kuma dalilinsa shi ne athar na umar ta ra'an nasu alhilala fa akhbartu nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa sama wa amara an nasa bi shi ma hadisi ne da imam al-hakim yace ala sharti muslim sai kuma wata mas'ala cewa idan mutum ya gan shi din to abin da ake nema shine sanar da jagorori da shugabannin mutane sai su shelanta kamar yadda waɗannan hadisan sun nuna da ibn umar ya gani sai ya ba da labari wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wancan balarabin kauyen ya zo ya ce ya ga jinjirin mata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yarda ni manzon Allah ne ya ce eh sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai bilal ka shelanta wa mutane cewa gobe su tashi da azumi a takaice yadda ake idan ka gani sai ka bi hanyar da ta dace wajen sanar da shugabanni su kuma su sanar da eh, wato daukacin mutane sai ya zama an tashi da azumi gaba daya an tashi da azumi gaba daya haka kuma ba jinjirin watan ramadan ba shi ma jinjirin watan shawwal wadda ganinsa shi ke sa azumi ya yanke a shiga kuma hidimar idi to shi ma in aka gan shi sai a shelanta wa mutane a shelat wa mutane ta hanyar shugabanni wato a gaya wa shugabanni su kuma su gaya wa mutane haka kuma zulhijja shi ma ana son mutane su ringa kula dai da waɗannan watanni guda uku wato shigar ramadan da fitar ramadan ta hanyar ganin watan shawwal da kuma zulhijja saboda akwai manya-manyan ibadu da suke rataya akan ganin waɗannan watan wato tsayuwan arfarantara da kuma yin idin layyaran goma da sauransu ya tarattab ala zalika wajibu sawmi wal fitr wal hajj duk kuma abin da wajibi baya in ji malaman usulul fiqh duk abin da wani wajibi ba zai tabbatu ba ba zai cika ba sai da wannan abin to wannan abin wajibi ne ba zai yi mu fara azumi ba sai an ga wata to fita ganin watan wajibi ne wajibi ne kuma akan al'umma ba akan ɗaiɗaikun mutane ba shi yasa in an samu sashi sun fita sashi ba su fita ba wannan sashin da suka fita za su iya wadatarwa su gamsar akan wadda ba su fita ba amma idan da gaba ɗayan al'umma za su zama ba su duba jinjirin watan nan ba kowa kawai shantake la a cikin gari mutum ya ɗan koma gefe ya duba wata ɗin wala bayan gari sai a ce duk al'umma ta yi kuskure akan barin abin da wajibinta ba zai cika ba sai da shi ba za a fara azumi ba sai an gan shi kuma mutane sun yi su je su yi mai su duba wato jinjirin watan idan aka sanar da cewa an ga wata sawa'un ta gidan rediyo ko ta gidan talabijin ko dai ta hanyoyin a tura mai shela ya kewaye gariya to anan wajibi ne kowa ya tashi da azumin watan ramadan kowa ya tashi da wannan azumin haka kuma in an shelanta cewa an yi mai an ga jinjirin watan da ke bayan ramadan na shawwal to nan kuma sai mutane su karya azumi din a musulunci ba a yarda da kirge kwanakin wata da kuma sanin manazil wato matakai da masaukan wata a cikin watanni ko cikin shekara ya zama wannan lissafin kawai aka bi sai a umarci mutane a ce ai a kalanda yau kaza ne haka a tashi da azumi a'a dole sai an fita an kalli ba a dogara da maganganun masu wato ilimin falaki ko ilimin sararin samaniya ko a'a yadda musulunci ya umurce mu shine mu fita mu duba wata idan aka bincika ran 29 ba ga wata ba abu na biyu wadda azumi yake abin da shi shine a cika watan shawwal kwana 30 wadda kuma hakan ya zo cikin hadisi cewa fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sha'ban 30 a lafazin da yafi kowanne fitowa fili na hadisin cewa fa akmilu iddata sha'bana 30 idan kuka zo sai aka ɓoye muku shirin 29 kuka duba kuka duba ko saboda a sama ɗin akwai gajimare da wani yanayin da ba a iya ganin wata a cikinsa kuka duba ba a gani ba shikenan sai a cika watan takwas ɗin nan ya zama talatin ko kuma ramadan ɗin ya kai talatin sai a tashi da idi ko kuma a tashi da azumi in farkon lamari ne wannan kuma saboda hadisin imamul bukhari da muslim takaice ganin wata a musulunci afuwan shigan watan ramadan a musulunci na tabbata ne da ɗayan abu guda biyu ko a ga jinjirin watan ramadan ɗin ko shawwal ran 29 sai ya zama washe gari ɗaya kenan a tashi da azumin yinin da ke washe gari in an ganshi da magariba sai a tashi da azumin yinin da ke bayansa ko kuma a cika kwanan watan sha'aban talatin sai a tashi da azumi wajibi wato wajibi ne a tashi da azumi a yini da ke bayansa saboda watan musulunci baya wuce kwana talatin saboda kurewar lokaci ah, za mu takaita a nan idan muka zo wani darasi za mu yi bayani menene azumi menene azumi a harshen larabci menene azumi a shari'ar musulunci wato muqaddimat fi at-ta'rifi bis-siyami lughatan wa shar'an wallahu alam wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi وبركاته Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha